ɗaya daga ciki shine abin da yake magana ana rantsar da shi ko a cikin jawunsu na karɓar shugabancin najeriya a wajen zai ce ya hudun wuda a shigo da abinci idan aka shigo da ta waje da wata ake da ita dan uban shinkafa dole farashin ke kasa a tiku zai ware dala biliyan goma a kirkiro ayyuka ga matasa in an ki 10 billion dollars in kai lissafi yanzu a yadda bakwai da hamsin ala misali kana magana wajen tiriliyan bakwai da rabi kenan to kai lissafin irin ayyukan da girbi mutane samu abinci da hanyar cin abinci da kuɗin shiga wannan za a iya yin su tun da kan lokaci wajen najeriya da wani sace tiriliyan cikin satin trillion ka kari wani 7.5 trillion bai kai ba ga wata wahala ce ta samun kuɗin a kudaden yadda nuhu na duka zaune yake magana an gano wata 83 trillion to irin waɗannan abubuwan da su suna ranka ƙasa kuma a tikon na ya kuma sanin irin su in ka ɓangaro su ka ɓallo su wannan ruwan da aka ɓullo ya isa kowa ya sha najeriya to in za ka bi mutum ka bi wanda ya san hanya ba makawo ba in ka makawo kai ma za ka makaci don za ka bata za ku mutu za ku wada ba wanda kyauta mu zato cewa Allah ya bashi Allah ya yarda muna hangen za a samu sauƙi fiye da da ake ciki amma <clears throat> akwai gargadi guda biyu mu ba za mu gyaran gaggawa zuwa ba irin na wannan ba wasu nan dogo ɗan daura za a gyara na gaskiya in an gyara na gaskiya ko wata ran sai an ji jiki kafin a murmure mu gaya kan gaskiya wannan ta yi yawa na biyu dan Allah dan annabi dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan mun yi addu'ar Allah ya ba a teku nasara dan Allah mu hada da addu'ar Allah ya rubu da hannayen su dora shi akan daidai ba shi ikon yi ne kuskuren da mutane suka yi kawai suka ta ihun Buhari sai ba mu sai ba sai ba mu sai ba mu Allah ya warsa sai ba mu ko ta malam bello ya baba ya gaza mun dai gane baba ya gaza ko to ba wasan mu a ce na bu ya gaza Allah ya sa maganin wannan shi ne ni addu'a ta gari allah ka ba wa atiku nasara allah ka riko da hannun atiku in ka bashi nasara ka bashi ikon yin daidai ka dora shi akan daidai ka sa abubuwan za su zai yi a su zama alkhairi ga al'ummar najeriya ka sa ya zama alheri ga musulmi da musulunci da kasa gaba wannan ita ce addu'ar da ya kamata mu dinga yi ba kawai mu ce Allah ya ba shi nasara don mu kauce wancan kuskuren da ake a baya ga wannan shan a shehin malami da gidanmu da kuwa da ya shigo Allah ya saka da kai na matuƙar godiya da tarbar da aka yi mana da kuma wannan statement na wannan bayani da aka yi wa wannan tamkar bayanan nan an yi wa gaba ɗaya membobi na kwamiti ne mutum 300 sannan tankar an yi wa matasan jam'iyyar pdp na jihar kano da gaba ki ɗaya domin an kai daɗe mutane suke wajen nan sun fito daga lokal gwamnan daban-daban an ko a zaman murya za ka iya kallon mai kallon ka direct daga bagwai hmm. kano south akwai yan kano north akwai yan kano central sannan saboda yanayin guri kuma kan mu cika ma gurin ne don magana ta gaskiya shi yasa muka gayyato ciyaman man ciyaman sakatare wasu ma in fact ba su ba saboda kurarren lokaci je mun bar nan da daddare aka saka wannan taro da za mu yi a yau domin